Tun yaushe kake kan layin nan? Wallahi tun karfe biyar karfe biyar nake layin nan amma har yanzu kaga ban samu na sha ba. Mutane za su sha gaban mu direbobi yan uwanmu wayanda ba sa kishin mu sai ga suna muna layi sai su zo su yanko ya kamata gwamnati ya duba mu da idon rahama mu da kawai mun wayi gari mun tashi mun ga ana ta wahalan mai kuran ba ku bincika ba me aka ce muku to ina za mu bincika talaka yana da abin da zai faɗa ne mu talaka ba mu da magana sai abin da muka ga an yi mana kurin a Najeriya ya sunaka sunana Rabiu tun yaushe kake kan wannan layi tun karfe biyar saura minti ashirin a nan muka yi sallah asuba abokan towa ta karfe uku ma suka zo nan gudu ni da kaɗan suka riga ni zuwa nan to amma su ma gasu nan har yanzu ba su ya ba gasu nan a ciki muna tare da su kuna da kungiya me yasa ba ba ku magana bane ta fuskar kungiya kula a samu labari kungiya sun yi magana akan abun kungiyoyin sun yi magana gaba ɗaya su yi magana akan al'amuran sun yi cin yaushe kake kan layi eh a takaice dai na samu kimanin awa biyu a nan so kuma tsarin ne gaskiya ba sa yin gaskiya sakamakon kaga cewar mu da muke kan layi ba za a zuba mu ba a sa na alfarma haka ga nan ma kamar ga nan kaga irin su wasu daga cikin dimbin masu ababen hawa kenan da ke kan dogon layi a gidan mai na kamfanin NPC na Hotoro a nan Kano duk da cewa akwai ɗaruruwan gidajen mai a ciki da wajen birnin kano amma kalilan ne daga cikin su ke sayar da man a kan farashin da bai gaza naira ɗari da arba'in lita guda ba. Shin ko menene musabbabin karancin man a nan Kano da ma sauran sassan Najeriya? Comrade Alassan Uba Idris guda ne daga cikin masu gidajen sayar da mai na kungiyar Ipman ta dillalan mai masu zaman kansu. Abubuwan da suke faruwa da yawa. Na farko dai yana harkar mai take tafiya gaskiyar magana ba akan doron gaskiya take tafiya ba. Saboda mannan in an kawo shi daga turai sannan mu 'yan arewa mu je mu ɗauko shi daga kudu ɗin nan to sai kasance ita department of petrol resources ita take bada ainihin import license da za a je a kawo kayan nan kayan nan da ake kawowa kwatale ake bada import license ɗin nan bayan wata uku kenan yau muna cikin watan biyu kwata farko ta wannan shekara ba a fara bada import license ɗinta ba sai satin da ya wuce to kaga yaushe aka shirye-shirye idan banki za ka je karanci kuɗi idan wani arrangement za ka yi ka je ka siyo kayan nan sannan a to a kawo shi a jirgin ruwa sannan a ɗebo shi a kawo shi arewacin najeriya amma tushe abin da ya jawo matsalolin nan gaba ɗaya rashin tsayawa a yi amfani da matatun mu guda hudu dukkaninsu babu wadda take yin aiki kashi talatin daga cikin ɗari. Comrade Alassan Uba Idris kenan na kungiyar Ipman mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria karancin mai da ya addabi kusan daukacin najeriya kusan a ce a nan birnin eko abin sai karta azara yake yi domin ko kusan duk inda ka duba sai ka tas da gidan mai a garkame waɗanda kuma ke da shi sai ka tas da dogayen layi kuma kafin ka ce me kuɗin sufuri ya yi tashin goron zabe domin ya ninka da kashi ɗari sai dai dalilai daban-daban ne aka ce ya haifar da wannan karancin mai na farko matsalar da ke tsakanin masu dakon mai da gwamnatin tarayya sai kuma raɗin inda ake yi cewa wai gwamnatin tarayya za ta bayyana ƙarin farashin mai daga yanzu zuwa kowane lokaci kamar yadda mai magana da kamfanin man fetur na ƙasa umar faruk ya ce wannan batu zuƙi ta mallaki ne the expectation was that any day from now, from last week, government was going to announce an Wasu sun ce wai daga satin da ta shige gwamnati za ta kara farashin mai shi yasa wasu da ke da shi yanzu haka maimakon su rika sayawa a bakunan bututun da suke da shi da ya kai shidda sai ga sun buge ga sayarwa ga rami guda kuma ni ban ji inda suka samu wannan labarin cewa wai za a ƙara farashin mai ba a bisa binciken da amurka amurka ta gudanar ranar birnin eko ta tabbatar da cewa wasu sun fara ƙarin farashi akan abin da suke hasashen gwamnati za ta yi ƙari a kai sai dai umar faruk ya ce tuni kamfanin na man fetur na ƙasa ya sake adadin tireloli masu yawa ga 'yan kasuwa wato masu dokunman nan ma ga abin da umar ɗin ke cewa as at uh, this morning we have been able to release 25,000 metric tons of uh, PMS to major oil marketers. Yau da safin ne kamfanin man fetur ya baiwa masu dakon mai tanki sama dubu domin jihar Legas jihohi makwabta muna fata kafin karshen wannan satin wannan matsalar ya kawo sai dai wasu mazauna birnin iko sun ce ko yanzu aka samar da wadataccen mai jama'an gari dai sun ji jiki ga dai wasu mazauna birnin iko da suke sana'antu tuka taxi na ta sun zaune zugum inda suke ajiye waɗannan motoci nasu ga kuma yadda zan tawata da ɗaya daga cikinsu ta kasance wato mr daule dele to ya wannan matsalar ke shafar wannan aiki na kuna tukin taxi the fuel scarcity there is problem about it so we want our government to find solution to it wannan matsalar ya kai muna ko kaka ba ma san me za mu yi ba muna fata gwamnati za ta gaggauta kawo karshen wannan domin dai muna jin jiki kana nufin yau ba ku fita kenan a ah, am i can i can even see because there is no way to work in zan to na ma ina na gama ma balle in sayi to kasomba fajefa. even though we say the black market to buy we buy because it's cost even though it's cost we, we, we need it to buy they, say there is no fuel inside the filling station that's the problem. a yana yake a kasuwan bayan fagen kuma in ka gan shi sai ya ninka farashi sau uku shi ma musaujo ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ga abin da yake cewa is eh, affecting the eh, taxi even including the eh, other transporter and the private people also so because anything happen like that na it affect even to the market women wannan matsalan bai tsaya ga mu 'yan taxi ba har da ma sauran masu ma'amala da harkokin sufuri wato kusan kowa kenan idan irin haka ta faru yakan shafi kowa da kowa ne hatta mata ma wasu da sayarwa a kasuwanni za ka tarar yana shafan su yanzu idan mutum zai fita sai ya biya kuɗin sufuri wanda ya ninka sau uku don haka wannan ba matsalar ba ne kaɗai a'a matsalar ƙasa ce baki ɗaya to da yake mai magana da yawon kamfanin na samar da man fetur wato nnpc ya ce zuwa ƙarshen wannan satin komai zai wadata ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a Najeriya. A ɓangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa arewa kan mun gama yawo mun garba. Arewa du mun gama yawo. Mun gama yawo mijin Amina baban Sali. Eh, a ɓangaren mayin fetur. Wallahi ba mu da fetur. Mu ƴan arewa mun gama yawo. A yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 a san. Mun bincike nan can sai a ce mana dila. ce bulak market mun zo mu bulak market sai su ce a matata ne shin waya yake zaki ba mana tsarin